millions de, euh, de, de dollars pour les aider. Et This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro mu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani shiri a daren yau Talata 18 ga watan Fabrairun shekarar 2025. A cikin shirin za a cewa yayin da ake gudanar da babban taron ƙasa a jamhuriyar Nijar. Za mu ji ra'ayoyin wasu 'yan Nijar ɗin kan fatan da suke ganin taron zai cimma. Daga nan za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari banban da ramatu garba za ta kawo mana. Daga nan za mu buɗe layin waya domin ku kira ko bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne menene ra'ayinku game da babban taron zaman tattaunawa da ake gudanarwa a jamhuriyar Nijar? Amma fa duka sai mun fara da sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. To jama'a assalamu alaikum. sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ya ce amurka na aiki tukuru wajen ganin an samar da maslaha ta adalci kuma mai dorewa a yankurin da ake yi na kawo ƙarshen yakin rasha da ukraine amma ya ce sai hukumomin moscow da kiev sun nuna sadaukarwa idan ana so a cimma hakan rubio ya bayyana hakan ne bayan wata tattaunawa da jami'an amurka suka yi ta tsawon sawo'i da dama a saudiya tare da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da tawagarsa a wani matakin farko na kyautata tsatsamar dangantakar da ke tsakanin washington da moscow goal is to bring an end to this conflict in a way that's fair enduring sustainable Rubio ya ce burinmu shine a kawo ƙarshen yakin ta hanyar nuna adalci kuma hanya mai ɗorewa wacce dukkan ɓangarorin biyu za su aminta da ita. ya kara da cewa yana da yakinin moscow na da sha'awar ganin an ɗauki matakan kawo karshen yakin wanda rasha ta fara ta hanyar mamaye ta ukraine kusan shekaru uku da suka gabata domin da batar dakarun rasha da ukraine haɗe da fararen hula sun rasa rayukansu a wannan yaƙi wanda ya zamanto mafi muni da nahiyar turai ta gani tun bayan yakin duniya na biyu kamfanin jirage na delta airlines a ranar talata ya ce an sallami 19 cikin fasinjoji 21 da aka kai asibiti bayan wani hatsarin jirgi da ya auku a birnin toronto na ƙasar canada a ranar litinin wannan sanarwa da kamfanin ya yi na zuwa ne yayin da jami'ai ke kokarin gano musabbabin abin da ya kai ga kifewar jirgin na delta masu binciken haɗuran sufuri a ƙasar ta kanada ne suke jagorantar binciken kan abin da ya kai ga jirgin kirar crg 900 mallakin kamfanin delta airlines na amurka ya kife a filin tashin jirage na pearson da ke birnin na toronto it's very early on it's really important that we do not speculate Shugaban hukumar kashe gobara a Toronto Todd Aitin kenan yake cewa ya yi wuri kuma yana da muhimmanci mu guji yin shaci faɗi. abin da za mu iya cewa shine a lokacin hatsarin hanyar saukar jiragen a bushe take kuma babu iska mai karfi zuwa lokacin hada wannan rahoto babu takamaiman bayanai kan abin da ya haddasa faduwar jirgin mai lamba dl4819 wanda ya taso daga wato filin tashin jirage na minneapolis st paul airport da ke jihar minnesota labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban darikar katolika roma francis ya kwashe yini na biyar a asibiti a yau talata wanda likitoci suka ce yana fama da wata cuta mai sarƙaƙiya da ta shafi hanyoyin numfashi a dalilin hakan shugaban na katolika ba zai samu halartar wasu tarukan ƙarshen mako ba a cewar fadar vatican roma mai shekaru 88 ya jima yana fama da larurar numfashi sama da tsawon mako guda lamarin da ya sa aka kai shi asibitin jamilu a ranar juma'a fada ta vatican ta ce wani taro da aka tsara za a yi a ranar lahadi zai gudana wanda wani babban jami'in fadar zai jagoranta gwamnatin vietnam ta ce za ta rage kashi ɗaya cikin biyar na ayyukan gwamnati tare da rage biliyoyin daloli na kasafin kudin kasar bayan da majalisar dokoki a yau talata ta amince da wannan mataki wannan sauyi ya haifar da yanayi na rashin tabbas a tsakanin ma'aikatan gwamnatin kasar. wacce ke bin tsarin kwaminisanci inda kasancewar mutum ma'aikacin gwamnati ke nufin samun aiki na dindindin manyan jami'an gwamnatin kasar ta vietnam sun kwatanta wannan mataki a matsayin na juyin juya hali wanda zai rage adadin ma'aikatan kasar daga 30 zuwa 22 hukumomi a philippines sun ce sun gano wani yunkuri da ake yi daga waje na satar bayanan sirrin kasar ko da yake ministan yada labarai ya ce masu kutsan ba su yi nasara ba a cewar ivan wei an yi yunkurin satar bayanan ne a fannoni da dama na ƙasar ta philippines wacce ke kudu maso gabashin asiya ya kara da cewa matakan kare da gwamnati ta dasa don kare masu kutsen sun nuna cewa suna aiki domin an kasa shiga rumbunan adana bayanan sirrin gwamnati kutse dai na gudana ne a duk lokacin da ya faru ta hanyar wato ta hanyar nuna goyon bayan wata gwamnati daga kasar waje. Muhammad Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A gobe idan Allah ya kai mu ne a za a kawo ƙarshen babban taron tattaunawa na na masu ruwa da tsaki da ake gudanarwa a jamhuriyar Nijar. Inda wasu 'yan ƙasar Nijar in suka bayyana mana mabantar ra'ayoyinsu game da abin da suke fatan taron zai haifar. Haruna Bako gare ka. yayin da ake gab da kammala babban taro a jamhuriyar Nijar da zai share fage ga makomar kasar a nan gaba da ma kowane matsaya ce rikon kwarya zai ɗauka a mulkin kasar yanzu haka 'yan Nijar na ci gaba da bayyana abin da suke dako kamin tashin mahalarta zaman a cewar alkadar Sa'idu Kalala Sufa suna jiran sanin ina ne aka dosa kamin karshen wannan taron da ake kokarin karewa. Amma abin da 'yan kasa mun suke nan suna jira su san inda alƙalbilar da an kasa ba ina na waga transition zata wani lokaci an ka ɗiban mata mi za ya kamata a tsara na shirye-shirye a komo fita farkin demokaradiyya tunda mutane na jira kuma ita ku demokaradiyya an komo a san tsarin da za a yi wanda ba na saurayi ba a yi aiki wa'anga da mutane sun ka wakilta su yi su da Allah su saita ƙasa bisa turba wadda ya zan ba a tai gaba a komo baya ba. A nasa bangaren Alhaji Jafaru Dubai na cewa ba maganar demokaradiyya ba a'a rage jam'iyyun siyasa da kungiyoyin fararen hula ne mazamna taron ya kamata su yi domin su ne umar a ba'isar jefa kasar kullun a cikin halin kwangaba baya. na farko ni dai abin da adda muhimmanci a rage jam'iyyun siyasa nan duk abin da ya kawo mana rabuwar kanu a cikin nijar jam'iyyu sun yawa wata jam'iyya wani ko konsaye bai iya kawowa shi kan kanshi bai iya kawo komai kuma sai a ce president eh, eh, na parti ne yanzu ne ya kamata duk wannan tsare-tsare da za a yi shi bayan ma kai parti politik ba har da 'yan farhullan nan a bar na gaskiya waɗanda tun asali ya an san da su da akwai wasu 'yan farhulla wanda su hakikanin gaskiya wani guri ne gare su daban wanda kuma kowa ganin shi a buɗe bai kamata ba kowa shi ya wanke bakin shi da sassa sai kawo jam'iyyar siyasa wai kowa sai ya jam'iyyar siyasa a maida su hudu ko uku a nan ne za a samu daɗin fafatawa ga muhammadu ibrahim tullu yana mai cewa sun gargaɗi wakilansu a wurin wannan taron da su tabbatar da cewa a nan gaba waɗanda ke da shekaru 35 zuwa 68 ne kawai kan iya shugabancin wannan kasar a cikin sabon tsari da za su gabatarwa shugaban kasar a wannan laraba mai zuwa muna son a kawo masu jini a jika yau zamani ya zama waɗannan matasa su ne adda ilimi na zamani to ya kamata a ce an samu masu karamcin shekaru a ba su jagorancin wannan ƙasa tun da su waɗancan sun yi an gani sun daƙule al'amura da dama kowa ya zo ba ƙarƙari ne ƙasa ba sai dai ƙarƙarin dai shi dai shekara an yi jiya an yau to ya kamata a bar su a samu sabi mu gani a kasar mu take ta yau kasar mu tana bisa turba ta kwarai wadda muka ganin kamar duniya ta fara sanin mu alhamdulillah to muna neman Allah ya sa wannan abu a samu matasa da za su yi kontine a kan shi sai dai maganganu na cin karo da juna inda ma'azu ba zo ke cewa rage shekarun 'yan siyasa a nan gaba e zuwa takara ba zai taso ba ko alama domin da tsohuwar zuma ake magani amma na cewa wai adiba a rage shekarun 'yan siyasa ni ga tunani wannan bai taso ba tsohuwar zuma da ita ake magani in ka doki wannan mun sarakuna na gargajiya ai da yawa tsohi na ana ce da mutum ya tsuhuwa ya kamata a ji da shi su kujerar da yake ta sarauta ko ko a ce ba zaɓen shi a gadon shi na sarauta don saboda ya tsufa don kuma su sun kasan tarihi kwarai da gaske na hulɗar mu da wancan tura da sun kai mana mulkin mallaka. Duk dai irin yadda za ta zama awa 24 ne suka rage wa mahalarta wannan taron na ƙasa domin cimma matsaya a kan sabon harsashen da za su ɗora ƙasar a kan shi da 'yanta ke fata ba mai irin sawar komawa a gidan jiya ba ne a nan gaba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna Wan Bako, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za ku yi sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Haka kuma a duk lokacin da ake so za a iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na VOA Hausa. Datcom domin sauraron shirye-shiryen mu. A nan birnin Washington DC yanzu agogon mu na cewa karfe uku da minti arba'in na yamma. Kafin mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ga wannan shirin. Wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja a suna ba bai kai arewa hali ba wani garin da ake sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. duk ayyukan sosai ka Shirin da ke kawo muku labarai na rayuwar 'yan Afirka a kasashen Turai. Shan taba ɗabi'a ce da masana suka yi imanin cewa na da haɗarin gaske ga lafiyar ɗan adam. Hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce a yanzu akwai ƙasashe kimanin 151 da ke da dokokin haramta shan taba sigari musamman a wuraren taruwar jama'a. To ire-iren gargaɗin da tunanin akasarin 'yan Afirka da ke zuwa turai a karan farko kenan. To da muka zo nan turai sai muka samu kuma ba haka ba saboda nan ai sun matattarar shan sigarin. Yaro da babba kowa yana shan sigari mace da namiji ba komai ba ne ba. Wannan dai na a saɓanin kallon da ake yi wa duk wani mai shan taba sigari a kasashenmu na Afirka. Yadda nake ganin uba da ɗa ko kuma uwa da ɗa ma take zama su sha sigari sai yake tunani to a gida mutum ma shan sigari yake in ya je wani wajen za a ce ma ba za a ba shi aure ba. To ko me yasa matsalar shan taban sigari ta fi kamari a kasashen yamma idan aka kwatanta da kasashenmu na Afirka. kasashen yamma sun daɗe da tarihin amfani da ita taba sigari kuma a baya an ɗauke shi a matsayin abu mai kyau a cikin al'umma a gefe guda yawancin al'ummomin afirka ba su da dogon tarihi na shan taba kuma wasu al'adu ko addinai na hana hakan to a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni ramatu garba baba raba sigari na ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ƙasashen duniya suka yi wa taron dangi don ganin an rage yawan rayukan da take laƙumewa a duk shekara. Hukumar lafiya ta duniya ta ci gaba da yin gargaɗi tare da tsaurara matakan hana zuƙar sigari ta hanyar ƙara haraji. Shi ya sa abin ya zo wasu 'yan Afirka da suka shigo turai a karan farko da mamaki ganin yadda ɗabi'ar shan tabar take a nahiyar turai sunana abbas rabi muhammad to kin san mu gaskiya shan sigari a ƙasar mu ta najeriya ko in ce a arewa da abin kunya ne a ganka kana shan sigari ya ko babba ne kai in kana sha ma za ka iya ɓoyewa balle yaro don har yanzu mu wannan ɗabi'ar ba ta zo mana ba kamar nan turai gaskiya dai yadda muke gani ana rubutawa a kwalin sigari tura suna magana shan sigari yana ga illa ga mutane ko daga jiki to da muka zo nan turai sai muka samu kuma ba haka abin yake ba saboda nan ai su ne matattarar shan sigarin nan yaro da babba kowa yana shan sigari mace da namiji ba komai ba ne ba sunana khalid abdullahi wanda yake zaune a ƙasar germany a gaskiya da na zo kasan nan ya bani mamaki sosai da sosai yadda nake ganin uba da ɗa ko kuma uwa da ɗa ma take zama su sha sigari sai yake tunani to a gida mutum ma shan sigari yake in ya je wani wajen za a ce ma ba za a ba shi aure ba za a ce ai wani wani ɗan shaye-shaye ne kaza da kaza gidansu ba shi da tarbiyya sai na gane a nan wannan al'adar ba wai komai bane ba don kana shan sigari ko ya tana sha ko uwa tana sha a gaban duk wannan abin ashe ba wai wani abu bane ba to gaskiya dai abin ya bani mamaki sosai da sosai al'adu da tarihi da ma da ake kallon ɗabi'ar shan taba sigari shakka babu sun sha bamban a nan da mu na afirka wucin zuwa shan sigari gaskiya abin nan yana bata mai rai sosai kin ga duk bayan awa daya su fita su je su sha to amma bayan da zaka yi ne saboda mai kai ma a haka zo ka same su to gaskiya dai abin da ba daɗi sosai da sosai amma sai dai wani abu guda ɗaya kai ma in lokacin sallah yi za ka iya cewa kai ma a baka wannan lokacin kai ma ka je ka yi sallah ga tarif shahid da ya shafa fiye da shekaru 20 yana shan taba sigari ya ce duk da gargaɗin da ma wasu hotuna masu firgitarwa da yake gani a jikin kwalin tabar sai ma ninka yawan sigarin da yake sha ya yi tun bayan da ya yi hijira a jamus ya ce ni kaina ba na son warin tabar sigari sai dai tun da na zo jamus na fi samun walwalar shan sigari fiye da lokacin da nake ƙasata afghanistan nan kana da hutu a wurin aiki a cikin kowane sa'a na shan sigari ku fita kuna hira da abokan aiki yanzu dai ina shirin komawa shan nau'in e-cigarette don ba da niyyar daina zukar sigari eh, A Jamus dai batun hana shan taba sigari ko ma rage illolinsa ta hanyar amfani da nau'in e-cigarette ya kasance ɗaya daga cikin manufofin manyan 'yan takara a zaben ƙasar da ke tafi. Dr. Abu Sufyan Attahiru na asibitin koyarwa a jami'ar Usman Fodiyo da ke jihar Sokoton Najeriya ya shafa shekaru da dama a ƙasar Bulgaria inda ya samu ƙwarewa a fannin da ya shafi ƙwaƙwalwa da taɓin hankali. A nan dai ya taɓo kaɗan daga cikin dalilan da ya ce suka sa matsalar yaƙi da shan taba sigari da ƙasashen yamma ke yi ke son ta gagara kundila. Kasashen yamma sun daɗe da tarihin amfani da ita taba sigari kuma a baya an ɗauke shi a matsayin abu mai kyau a cikin al'umma. Wani dalili na biyu kuma shine tasirin kamfanonin taba sigari ita kanta kika duba kamfanonin taba sun yi kasuwanci sosai a kasashen yamma tun shekaru ah, da dama da suka wuce wanda hakan ya sa mutane da yawa suka rungumi shan ita taba din akwai bambancin dokoki shi ma wanda dalili ne kasashen yamma da farko kinga ah, sun yi sakaci da ita dokokin shan taba wanda ya sa ah, abin ya zama ruwan dare sai bayan shekaru masu yawa na yaudarar kamfanonin taba akan su jama'an wannan wuraren aka samu wayar da kai bayan abin ya riga ya tafi da wani mizani to saɓanin sauran ƙasashen duniya dai ƙasashen afirka da dama sun ci gaba da samun gagaruman nasara a yaƙi da shan taba sigari kamar yadda dr tahiru ya yi ƙarin bayani a nan a najeriya da wasu ƙasashen afirka akwai wasu dokoki da ke takaita eh, shigo da ita kuma da ƙarin harajin da aka sa da wasu matakan hana yaɗuwar shan taba ɗin. akwai kuma dalili na ilmantarwa kan lafiya yawanci al'ummi a afirka ciki har da najeriya suna da fahimta mai kyau game da hadarin shan ita taba din sakamakon wayar da kai daga da ita gwamnati take yi da kungiyoyin addini da na al'adu kuma haka ana iya samun zaɓi na wani abu daban a yawancin yankunan afirka abubuwa irin su goro kin gani shan maganin gargajiya irin su kurkura din nan da aka magana sun mahi suna amfani fiye da sigari wajen samun kuzari ko nishaɗi. fiye da kasashe 150 ne ke da dokokin da suka takaita shan sigari a yayin da hukumar lafiya ta duniya ke cewa sakamakon matakan hana shan tabar sigari da aka fashi fiye da shekaru 15 ana ɗauka ya sa an samu raguwar masu shan tabar zuwa miliyan 300 wato a sassan duniya a cikin wani rahotonta da ta fitar a shekarar da ta gabata.

a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen hausa na muryar amurka ramatu garba baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar jamus To gaida ta garba yanzu kuma lokacin da za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine menene ra'ayinku game da babban taron zaman tattaunawa da ake gudanarwa a jamhuriyar Nijar? Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. To ga kiranmu na farko mun samu daga Kaduna. Wane ne akan layi daga Kaduna? Hello? Hello? wane ne Kaduna? Yawa na Siraju Iftikar ina kiran ku daga Antau ta lafiya karamar kumar Kubo a jihar Kaduna. Tuma Siraju me zaka ce game da maudu'inmu na yau? Yawa wani maudu'i ake ake zantawa kai? Muna son jin ra'ayinka ne game da babban taron zaman tattauna da ake gudanarwa a jamhuriyar Nijar. Ok game da sulhuntawa? to da alamu dai baka kan wannan bari mu je mu kaduna bari mu je abuja wane ne akan layi daga abuja assalamu alaikum wa rahmatullah amin wa alaikum assalam ya suna Eh a gurguje da uwa kana tare da usman dan fulani unguwar rana daga nan da birnin ya abuja to usman dan fulani me zaka ce game da taron da ake gudanarwa a jamhuriyar nijar To alhamdulillah to muna yi masu fatan alkhairi Allah ya sa wannan taron wato ya haifar da da mai ido yadda za a samu zaman lafiya a ƙasashen mu na Najeriya da Nijar da duniya gabaki ɗaya wanda zai zama to na ci gaban ƙasashen mu gabaki ɗaya. Muna yi masu fata alkhairi Allah sa a yi lafiya a zama lafiya na gode daga usman dan fulani anguwar rana daga nan babban birnin tare abuja na gode to usman dan fulani mun gode kwarai da gaske daga abuja bari mu tafi kaduna wane ne da kana hello salamu alaikum amin wa alaikum salam sunana ibrahim alarama daga cikin kaduna to malam ibrahim me zaka ce game da babban taron da ake gudanarwa a jamhuriyar niger don tabbatar da makomar kasar To gaskiya na yi murna matuka da na ji shugaban ƙasa ya kira wannan taro. Hmm. Fatanmu dai mana kana tare da mu hmm. eh, kada a sa san rai da san zuciya hmm. menene ƙasa take bukata a ma wannan ƙasa abin da take bukata a dawo mulkin demokaradiyya wannan shine abin da muke fatan hakan ba zai yi nisa kamar yadda ake tunani ba na gode to madalla gode kwarai da gaske bar mu je nasarawa ne akan layi daga nasarawa Assalamu alaikum suna na shafale kafin magaji danya Musa kuma jihar Nasarawa. Malam barka da To shafale barka da me zaka ce game da babban taron da yake wakana a jamhuriyar Nijar don haɗa kan ƙasa da sanin makomar inda ƙasar za ta nufa? Eto eh mu da magotanmu ne muna yi musu fatan alheri kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki da wannan taron da ake yi samu maslaha hmm. inda kasar za ta ci gaba da al'umman kasar Allah kuma ya sa su gama wannan taro lafiya samu daidaito da fatan za ku tashi lafiya na gobe. To shafa mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka bar mu je Gombe wani ne da Gombe? Bello Alhassan ne daga Kwaltungo Gombe State. to bello alasan muna sauraron ka me zaka ce game da wani babban taro da ake gudanarwa a jamhuriyar nijar. allah sa dai abinda za a zartar da zamanto abinda talakawa suke so sannan kuma allah sa su yi saman lafiya to bello alasan mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayinka bari mu je naija wane ne daga jihar naija assalamu alaikum barakatuh. amin wa alaikum salam ya sunan malamin sunana na bala mai hula daga ushi shi jani da ke tarayyar najeriya to mai hula muna sauraron ka menene ra'ayinka game da taron da ake a jamhuriyar nijar makwabciyar ku to ra'ayina game da taron da ake na na nijar muna masu fata hmm. na ɗaya ne. Hmm. kuma da fatan allah sa a cikin abin za su sa na allah sa talakawa su gaban su da fatan kuma da allah kada sa son zuciya da sauran a ciki ya abin da za a yi a tuna da a bangaren talakawa da tuna da hakokin kowa a baki hakokin zuwa a cikin constitution da fadlan ta shi lafiya na gudu. to madalla malam mun gode da wannan ra'ayi naka bar mu je bauchi wani ne daga bauchi. Ina tare da Alhaji Sule Bisko bakin kasuwar Gambaki karamar hukumar katakon Azare jihar Bauchi, nigeria. To Alhaji salome disko muna jin kamar ra'ayinka game da maudu'in mu na yau. a wallahi wannan shugaban kasa na Nijar ya yi dogon tunani da ya tara jama'ar kasa hmm. don jin ra'ayinsu da neman mota mafita ta ci gaban kasa mu kuma da haka mata Najeriya mu ma a yi taro mu kuma a ga cewar mulkin demokradiyyar nan akwai ci gaba kuwa in babu a sanya za a yi a gyara kasan nan ya kamata najeriya ma shugaban kasa ya yi wannan tunanin a taru a kana ganin su 'yan nijar in sun fi jin daɗin mulkin soja akan na demokuraɗiyya to ga idan an ciwo an tsaye mulkin soja amma kuma an tara an nemi ra'ayin kowa da kowa hmm. don a samu mafita a gani mai magana alhaji sulaiman disko bakin kasuwar gambaki karamar hukumar katakon azare jihar bauchi to alhaji sulaiman disko mun gode da wannan ra'ayi naka bar mu je kaduna wane ne da kaduna abubakar malam nan kare a nan karamar hukumar kubo jihar kaduna abubakar muna sauraron ka ya kake kallon wannan taro ake gudanarwa a jamhuriyar nijar. to wannan taro dai mu dai babban fatanmu dai allah ya sa a cimma matsaya kuma allah ya kama zaman lafiya a yankunan tsakanin da allah wannan taro mun ji daɗin su kuma allah ya sa a yi shi lafiya a tashi lafiya allah kuma ya kawo mana mafita a kan al'amuran da yake shafan asibiti gaba ɗaya bakar malam cikin karatu To Malam Abubakar mun gode kwarai da gaskiyar wannan ra'ayi na kuma da ra'ayinka muka kawo karshen daga wayan mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya bamu lokaci za mu ba ku dama domin ku kira ko bayyana mana ra'ayoyinku. Mun gode. To don muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaice. To sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce Amurka na aiki tukuru wajen ganin an samar da maslaha ta adalci kuma mai ɗorewa a yunkurin da ƙasar ke yi na kawo ƙarshen yakin Rasha da Ukraine. Amma ya ce sai hukumomin Moscow da Kiev sun nuna sadaukarwa idan ana so a cimma hakan. rubio ya bayyana hakan ne bayan wata tattaunawa da jami'an amurka suka yi ta tsawon sa'o'i da dama a saudiya tare da ministan harkokin wajen rasha sage lavrov da tawagarsa a wani matakin farko na kyautata tsatsamar dangantakar da ke tsakanin washington da moscow kamfanin jirage na delta airlines a ranar talata ya ce an salami 19 cikin fasinjoji 21 da aka kai asibiti bayan wani hatsarin jirgi da auku a birnin toronto na kasar kanada ranar litinin wannan sanarwa da kamfanin ya yi na zuwa ne yayin da jami'ai ke kokarin gano musabbabin abin da ya kai ga kifewa jirgin na delta masu binciken haɗoran sufuri a ƙasar ta canada na wato suke jagorantar wannan bincike kan abin da ya kai ga jirgin ƙirar crj 900 mallakin kamfanin delta airlines na amurka ya kife a filin tashin jirage na person da ke birnin na toronto shugaban ɗarikar katolika papa roma francis ya kwashe yini na biyar a asibiti a yau talata wanda likitoci suka ce yana fama da wata cuta mai sarƙaƙiya da ta shafi hanyoyin numfashi a dalilin hakan shugaban na katolika ba zai samu halartar wasu tarukan ƙarshen mako ba a cewar fadar vatican roma mai shekaru 88 ya jima yana fama da larurar numfashi sama da tsawon mako guda lamarin da ya sa aka kai shi asibitin jamili a ranar juma'a fadar ta ba cikan ta ce wani taro da za aka tsara za a yi a ranar lahadi zai gudana wanda wani babban jami'in fadar zai jagoranta to masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe laraba inda za mu kama wani sabon shiri idan allah ya kai mu kamar ko da yaushe zuwa shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu a madadin muhammadu lalo da ya taya na kawo shirye-shiryen mu na yau da julie les gresham wadda ta tare da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Bill Andrande. Nisar fil hashin gumen nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.